daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. What? farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin juhal musulunci na Iran ya gana da tawagar kwamandojin sojojin sama da na tsaron sararin samaniyar ƙasar. Ƙasashen Italiya da Spain sun ki amincewa da tilastawa Falasɗinawa yin gudun hijira daga zirin Gaza. tsohon ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ne ta ba da umarnin wa sojojinta kan su kashe fursunonin yahudawan sahiyoniya da ake tsare da su a gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran ya gana da tawagar kwamandojin sojojin sama da nasararin samaniyar kasar. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya gana da wata tawagar kwamandojin sama da na tsaron sararin samaniyar kasar na sojojin jamhuriyar musulunci ta Iran a safiyar yau Juma'a. a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan tunawa da kwanaki goma na samun nasarar juyin johalin musulunci na iran a taron na yau ya zo ne daidai da zagayowar kwanaki goma na samun nasarar juyin johalin musulunci kuma taron tunawa da mubaya'a mai ɗimbin tarihi ga imam Khomeini yardan allah ya tabbata a gare shi a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 don haka a safiyar yau juma'a jagoran junjo halin musulunci said ali hamina'i ya gana da wata tawagar kwamandojin sojojin sama da na tsaron sararin samaniyar kasar inda suka tattauna muhimman batutuwan da suka shafi harkokin tsaron kasa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa sabon takunkumin da Amurka ta ƙaƙabawa wa Iran ya saɓa wa ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi allah wadai da sabbin takunkuman da amurka ta kakaba wa jamhuriyar musulunci ta iran yana mai jaddada cewa sun sa wa ƙa'idodin dokokin ƙasa da ƙasa baka'i ya yi nuni da matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na kakaba takunkumai kan wasu ƙungiyoyi da cibiyoyi masu gudanar da ayyuka na ɗabi'a da al'adu na ƙasa. na ƙasar iran bisa zarginsu da hannu wajen sayar da ɗanyen man fetur na iran a matsayin mummunan mataki da bai dace ba kuma ya jaddada cewa hakan ya saba wa ƙa'idojin ƙasa da ƙasa ya ƙara da cewa matakin da amurka ta ɗauka na matsin lamba ga al'ummar iran ta hanyar hana kasuwanci da abokan hudarta na tattalin arziki shi ma haramtacciyar hanya ce da ta sa'awa wa ƙa'idodin ƙasa da ƙasa Ƙasashen Italiya da Spain sun ki amincewa da tilasta tilastawa Falasɗinawa yin gudun hijira daga zirin Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar Italiya Antonio Tajani a yayin wani taron manema labarai da takwaransa na haramtacce ƙasar Isra'ila Isra'il Gideon Sa'ir. Wato Gideon Sa'ir a tashar jiragen ruwa na Ashdod ya jaddada ƙin amincewa da kakkausar murya. da ƙasarsa ta yi na korar falasinawa daga zirin gaza ƙarƙashin dabarar gudun hijira tajani ya bayyana cewa ba za a tilasta wa falasinawa shiga kowane irin zaɓi ba yayin da yake magana kan shirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar na neman ƙwace yankin gaza a cikin wani yanayi mai alaƙa da wannan batu ministan harkokin wajen ƙasar spain joyce manuel abares ya bayyana rashin amincewarsa da shawarar da ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila israel kenz ya gabata na neman kasar spain ta karɓi falastinawa a yayin da suke gudun hijira daga gaza masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran tsohon ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi furuci da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ba da umarni ga sojojinta kan su kashe fursunonin yahudawan sahiyoniya da ake tsare da su a gaza tsohon ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka kora ya galant a jiya alhamis ya yi bayani kan matakan da sojojin mamayar isra'ila suka ɗauka na tunƙarar fursunonin yahudawan sahayuniya da masu garkuwa da su a zirin gaza a cewar shafin palestine today galan ya ce sun ba wa sojojin mamayar isra'ila umarnin yin amfani da hanyar hannibal wato kashe fursunonin 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su tare da masu garkuwan da su a gaza. ya kara da cewa a jajiberin fara kai farmaki ta ƙasa kan gaza firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya gaya masa abubuwa biyu cewa za a kashe dubban sojojin yahudawan sahayuniya a gaza kuma ƙungiyar hamas za ta yi amfani da fursunonin yahudawan sahayuniya da take tsare da su a matsayin garkuwa don kada a kashe wato don haka a kashe su duka majiyoyin sojin sudan sun sanar da cewa sake samun nasarar kwace iko da babban birnin kasar khartoum majiyoyin sojin sudan sun sanar da cewa cikin ɗan gajeren lokaci sun samu nasarar sake kwace iko da birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan daga mamayar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces bayan da suka yi wa birnin ƙawanya daga ɓangarori hudu a nata ɓangaren ma'aikatar yada labaran sudan ta zargi ɓangarorin waje da jagorantar gudanar da faɗace-faɗace da 'yan tawayen dakarun kai ɗaukin gaggawa suke yi don samun damar ci gaba da kwashe albarkatun ƙasar idan 'yan tawayen suka yi nasara rayuwa ta fara inganta a birnin ondurman kuma kasuwanni sun fara farfadowa inda jama'a suke komawa ci gaba da harkokinsu na yau da kullum ciki har da garuruwan kasalla da port sudan tare da gudanar da tafiye-tafiye zuwa birnin hartun fadar mulkin kasar gami da cewa an fara aikin sake gina kasar a yankuna da aka samu kwanciyar hankali amma har yanzu ana cikin damuwa da fargaba a birnin hartum sakamakon hare-haren bama-bamai da dakarun kai ɗaukin gaggawa ta Rapid Support Forces suke kaiwa ta sama musamman kan asibitoci da kasuwanni. Ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla bayan da ko gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskan mu ta shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sauraron shirin sharhin bayan labaru sannan shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci amsoshin fiƙihu filin faɗakarwa da kuma mu koma noma da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun yadda kungiyar Hamas da kungiyar bada agaji ta Red Cross suka yi Allah wadai da irin munanan halin da suka ga fursunonin Falasinawa da aka sako daga gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi Allah wadai da yadda ta ga. fursunonin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sako su kai tsaye daga asibitoci tana mai jaddada cewa wannan yanayi yana nuna ire-iren munanan azabtarwa da ake yi wa falasinawa a gidajen yarin gwamnatin mamayar isra'ila kamar yadda kungiyar ba da agaji ta kasa da kasa ta red cross ta kuma bayyana takaici da bacin ranta kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa a lokacin da ake shirin sako su saboda an ɗaure hannayensu a wani yanayi na tsananta musu azaba a cikin wata sanarwa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar ta ce tafiya da fursunonin falasinawa daga gidajen yarin yan mamaya zuwa asibitoci sakamakon azabtarwa da tabbatar da munin ire-iren cin zarafi da wahala da suke fuskanta a gidajen yarin haramtacciyar kasar isra'ila kungiyar hamas ta jaddada cewa munanan jin zarafi da take hakokin fursunonin falasinawa laifukan yaƙi ne da ke buƙatar shiga tsakani na ƙasa da ƙasa domin daƙile su tare da hukunta waɗanda suke aikata laifukan Ƙungiyar ta kuma yi alkawarin cika alkawarin da ta ɗauka na 'yantar da fursunonin da ake tsare da su a gidajen yarin 'yan mamaya ta hanyar karya sarkar da aka ta su da shi domin komawa ga iyalansu da 'yan uwansu. a nata bangaren kungiyar ba da agaji ta red cross ta kasa da kasa ta nuna fushinta kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa da ta sako jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila a cikin harshen turanci ta nakalto wata majiyar tsaro da bata bayyana sunanta ba tana cewa Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta bayyana fushinta kan yadda ma'aikatan gidan yarin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin Falasɗinawa yayin da ake shirin sako su daga gidan yarin Ketziot da ke hamadan Negev. abin da ya fi fusata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa shine yadda ake ɗaura hannayen fursunonin falasinawa ta baya suna cikin mummunan yanayi da rashin nutsuwa ita kuwa jaridar Yadda a ahranot ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta saki fursunonin falasinawa 183 kwanakin da suka gabata ciki har da 142 da aka ɗauke su daga gidan yarin Hedziot zuwa zirin Gaza, sauran kuma an sako su daga gidan yarin Ofa zuwa gabar yammacin kogin Jordan. hakan ya biyo bayan sakin fursunoni uku na yahudawan sahuniya da kungiyar hamas ta sako su a kashi na hudu na matakin farko na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni hukumar palestino a gaza ta bayyana cewa shaidun gani da ido sun tabbatar da alamun azabtarwa masu ban tsoro daga jikunan fursunonin da aka kama a gaza waɗanda suka fuskanci dangogin azaba a gidan yarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lauyan hukumar kula da fursunonin falasinawa da waɗanda aka 'yantar da su daga gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila khalid muhajna ya bayyana gaskiyar bayanai game da abin da fursunonin falasinawa ke fuskanta a cikin gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kuma ba da shaida na azabtarwa yunwa fyaɗe da kuma azabtarwa ta gama gari ga falasinawa muhajna ya faɗa a wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin ramallah cewa ya ziyarci wasu fursunoni biyu daga zirin gaza a gidan yarin ofa da ke tsakiyar gabar yammacin kogin jordan wato ɗan jarida muhammad arab da fursuna tariq abid ya kara da cewa ɗaya daga cikin fursunonin falasinawa da ake tsare da shi da ke fama da rashin lafiya sun roƙi a kai shi asibiti domin kula da lafiyarsa amma aka ƙyale shi har ya yi shahada a gidan yarin kuma kafin nan yana daga cikin falasinawa da suka fuskanci munanan azabtarwa daga jami'an yahudawan sahiyoniya a farkon watan yuni ne dai kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara nazarin koke da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama biyar na haramtacciyar kasar isra'ila ka gabatar na neman a rufe gidan yari na sadi teman cikin gaggawa bayan rahotannin azabtarwa da kashe falasinawa da ake tsare da su daga zirin gaza a cikinsa a cewar lauya mahajina ya ba da cikakken bayani kan fursunoni daga gaza da aka yi wa fyaɗe a gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su an tuɓe masa riga yana cikin mummunan yanayi na birkicewar tunani ya kara da cewa akwai kuma wani wanda ake tsare da shi kuma an masa tsirara gaba ɗaya sannan kuma an sanya wutar lantarki a cikin al'auransa baya ga wasu hanyoyi da ake amfani da su wajen cin zarafin fursunoni da suke da wahalar faɗi wasu bayanai sun tabbatar da yadda ake yi wa fursunonin falasinawa na rashin kayayyakin kwanciya inda suke kwanciya a ƙasa kuma babu mayafi sannan an ɗaura hannayensu ta baya kuma karnuka suna su a jikunansu ko kun san Jama'a ba saurare Assalamu alaikum yau Juma'a bakwai ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan sha'afan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha tara ga watan Fabrairun shekara ta 1978 wasu dubban sojoji daga cikin rundunar sojan ƙasar Iran suka mika kai ga yunkurin juyin juhalin musulunci a ƙasar A wannan rana dai miliyon al'ummar ƙasar Iran dangane da kiran da margayi imam Khomeini ya yi na nuna goyon baya ga rikon kwarya da aka kafa na gwamnatin jin halin musulunci sun gudanar da gagarumin gangami a garuruwa daban-daban na kasar ta iran tare da jaddada ci gaba da gwagwarmaya har zuwa faduwar gwamnatin sarki sha a bangare guda kuma ɗimbin magoya bayan juyin juhal musulunci daga rundunar sojojin sama sanye da kakin soji suka isa a gaban marigayi imam kumeni tare da bayyana goyon bayan su ga juyin juhal musulunci a ƙarƙashin jagorancinsa a yan wannan ganawa dai yayin da jawabin da ya yi a gaban sojojin ya bayyana cewa kun kasance masu biyayya ga azzalimi a baya amma daga yau kun shiga cikin sauran jama'ar ƙasa waɗanda alkur'ani mai girma yake jibantar lamarinsu kuma ina fatan taimakon Allah da kuma taimakon ku za mu iya kafa gwamnatin musulunci mai adalci a wannan ƙasa a wannan rana da kuma wannan ganawa wadda aka yi mai cike da tarihi ta nuna yadda dakarun juyin juhali da masu goyon bayan juyin juhalin musuluncin da suke da yawa a cikin sojoji akan haka nema bayar da sojojin sama suka yi wa marigayi imam Khomeini ta fusata da kuma firgita gwamnatin sarki sha bayan nasarar juyin juhalin musulunci saboda muhimmancin ganawar da jami'an sojojin sama da kuma na ƙasa suka yi da marigayi imam Khomeini a jajibirin nasarar juyin juhalin musulunci an sanya ranar goma sha tara ga watan bahman na shekara ta hijira shamsiya a matsayin ranar sojojin sama ta ƙasa a jamhuriyar musulunci ta iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1999 sarki hussein na kasar jordan ya rasu sarki hussein da ya hau kan gadon sarautar kasar jordan ne yana dan shekaru 18 a duniya sannan kuma hakan ya faru ne bayan kisan kakansa da aka yi wato sarki abdullah na farko da kuma mutuwar babansa sarki talal bayan sarauta ta tsawon watanni wanda ya yi tun daga shekara ta 1953 sarki hussein ya shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa waɗanda suka tafka yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila har su uku amma ya ƙi shiga yaƙi na hudu banda haka kuma ya kai ga amincewa da samuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a matsayin ƙasa da nufin ganin cewa hakan ya kawo ƙarshen saɓani da ke tsakaninsu 'yan kwanaki kafin mutuwarsa a shekara ta tara. ya cire ɗan uwansa Hassan bin Talal a matsayin yarima mai jiran gado ya kuma ɗora ɗansa babba wato Abdullahi na biyu a matsayin magajinsa. Sarki Hussein ya mutu yana da shekara 64 a duniya bayan mulki da ya yi a ƙasar Jordan na tsawon shekaru 46. masu saurare ko sun cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1974 kasar grenada ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa a cikin shekara ta 1944 turawan spain suka gano tsibirin grenada wanda yake amurka ta tsakiya sannan kuma suka mamaye shi amma daga bisani ingila da faransa da kuma spain sun yi rikici akan mallakar wannan tsibiri inda shekara ta 1674 faransa ta kwace tsibirin a shekara ta 1783 ingila ta kwace iko da wannan tsibiri daga hannun faransa inda ta ci gaba da yi wa al'ummomin yankin mulkin mallaka har zuwa tsawon shekaru kimanin 200 inda shekara ta 1977 kasar ta samu 'yancin kanta amma bayan haka maurice bishop ya yi juyin mulki na ruwan sanyi inda ya kafa tsarin gurguzu irin na kwaminisanci kamar yadda yake a ƙasar cuba amma bisa tsari na socialist amma wannan lamari ya bukanta wa amurka rai matuka wanda kuma hakan yasa amurka ta mamaye ƙasar a cikin shekara ta 1982 inda kuma ta kashe morris bayan amurka ta fice daga ƙasar bayan ta kafa gwamnati mai mata biyayya sau da kafa. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan Fabrairun shekara ta 1475 aka haifi Thomas More shahararren masanin falsafa kuma mai bincike ɗan Ingila. da farko da ya karanci shari'a bayan ya shiga majalisa kuma ya samu mukami a wurin sarkin ingila lokacin thomas more ya shafe shekaru yana tunani akan al'amura na hikima waɗanda suke tattare a samuwar duniya da kuma ɗan adam da ma dukkanin halittu da kuma mutane waɗanda suke da daraja dalilan da ya sa suka kai ga samun irin matsayi wannan mai ɗaukaka saboda haka a cikin shekara ta 1518 ya rubuta sakamakon waɗannan nazarce-nazarce waɗanda ya yi a cikin wani littafi mai suna utopia more ya bayyana a cikin littafin utopia cewa babu wata alama ta fifiko ga mawadata akan matalauta sannan kuma babu wani dalili da masu mulki suke da shi na yin girman kai da zalunci ko nuna ƙiyayya ga talakawansu domin kuwa a mahangar thomas dukkanin mutane ɗaya ne ba tare da la'akari da abin da suke da shi na mulki ko dukiya ko kuma talauci ba akan haka sarkin ingila na lokacin ya sa an kama thomas aka ɗaure shi a gidan kaso sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa kuma da ƙarshe dai a ranar 6 ga watan yuli na shekara ta 1535 yana da shekaru 57 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin idan ba a manta ba a kowace rana ta talata ne dai muke watsa wannan shiri kuma shafinmu na intanet yana nan ɗauke da matanin wannan shirin. A cikin wannan darasi idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun ji cewa Muhammadu wanda ya kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansa da ke arewacin birnin Tehran wato Nasir sun tattauna batun zuwa hawan dutse babban dutsen nan da ke gefen birnin tehran wato dutsen damovan suna son su je kan dutsen amma ba a kan ƙololonsu ba saboda tsananin sanyi da kuma dusar ƙanƙara da take cunkwashe a kan dutsen amma suna da nufin zuwa gefen dutsen domin su ɗan yada rana sun dai riga sun je wurin dutsen nan kuma sun iske mutane da suke zuwa wurin wasu daga ciki sun kunna wuta wasu suna shan shayi saboda haka wannan ya ƙayatar da muhammadu matuƙa inda har kan je gefen wuta ɗin domin ya gasa hannuwansa da ƙafafunsa saboda tsananin sanyi da ke akwai akan wannan dutse ta cewa lokacin zafi ne amma kasantuwar dusar ƙanƙara ba ta riga ta narke ba har yanzu tamkar lokacin sanyi ne hunturu akan dutsen to amma domin jin da cikakken bayani da yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa da za mu ji a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomi da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. پدر محفی بفرمایید بسم الله چای شای متشکرم نگودی اینجا انن آنجا اچنگ شما زندگی می کنید کو کنا رایوه خانه من گدانا بالا سما بسیار سوسی خیلی قری قشنگ میکو تمیز تچی تابستان لوکچن بزره زمستان lokacin hunturu Sart. mai sanyi to ne. kai ka sani ziba mai kyau ziba tarin mafi kyawun Dunya. duniya Da da کسه داستانها کسوشی چه جالب روه مادر محیفیه مادرها محیفه ماتا بچه یارو بچه ها یارا آنها داستان میگویند سو سنا فدین قصه چه داستانی و چه قصه در مورد دنگنه هست یکی دشی البته للی شعر واقع خوشمزه می خواهش میکنم با کمی تو and Zoo. bayan da aka saurari kalmomin sai a gyara zama domin aje da ta kaya tsakanin muhammadu da kuma abokin سلام پدر سلام بفرمایید چای متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ داستانهای زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است متشکرم خواهش میکنم To madalla ga wannan tattaunawa yadda ta kaya amma a cikin harshen Hausa. سلام پدر سلام علیکم بابا سلام بفرمایید چای علیکم السلام بسم الله شای متشکرم نگودی شما اینجا زندگی میکنید؟ کنید؟ انان که رایوا؟ بله خانه من آن بالاست آنجا ای گیدانا گای چن اسما اینجا بسیار قشنگ است للی ورنن ینا که کیو هوا هم خیلی تمیز است اسکا کما سبتچه نی بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است ای a nan a lokacin bazara yana da kyau sosai اما در زمستان خیلی سرد است اما لوکچن هنتورو اکوی سنی پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ بابا می کسانی دنگنه دا دوزن دماوند دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند شینه دوست اندفی کوونه کو دنیا دماوند کوه داستان است دماوند یه نده که چه جالب اهدکو بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند ای iyaye mata در da dutsen damoban سنا faɗin ƙisa ga چه داستانی؟ واسه قصه داستانهای زیادی در مورد دماوند هست اکوی کسوشی مسیوه دنگنه دا دماوند کتاب هم در مورد دماوند هست اکوی ما لطفی دنگنه دا دماوند بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست ای تبس کونه ایرن نو لتافی اکوی ما واقع دک سوشی چای شما خوشمزه است متشکرم شاینکا یه نده دادی نگودی خواهش میکنم با کمک To madalla, to jama'a masu rare kun cewa Muhammadu da abokinsa sun riga sun je wannan wuri wanda kuma ko shakka babu ya iske sanyi mai tsanani a wannan wuri wanda ya samu ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke wannan wuri wanda ya hura wuta kuma ya amfana da wannan wuta domin gasa hannuwansa sakamakon irin sanyin da suka samu to domin jin yadda ta kaya tsakaninsu bayan kammala wannan zuwa hawan dutse sai a kasance tare da mu a cikin shiri mai zuwa a kafin mai ban kwana da ku ga maimacin tattaunawar kamar haka. Salam پدر Salam, بفرمایید chai. متشکرم شما اینجا زندگی می کنید؟ بله خانه من آن بالاست آنجا اینجا بسیار قشنگ است هوا هم خیلی تمیز است بله اینجا در تابستان خیلی قشنگ است اما در زمستان خیلی سرد است پدر در مورد کوه دماوند چه میدانی؟ دماوند زیباترین کوه دنیا است دماوند کوه داستان ها است چه جالب بله مادرها برای بچه ها در مورد دماوند داستان میگویند چه داستانی؟ داستانهای زیادی در مورد دماوند هست کتاب هم در مورد دماوند هست؟ بله البته همه نوع کتاب شعر و داستان هم هست چای شما خوشمزه است متشکرم خواهش میکنم To madalla wannan shine ƙashen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammadu da kuma tsoho. Kafin wani lokaci a madadin Muhammadu da Hajji da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. thank you amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wasu wasi da hanyar magance shi sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya Mafi akasarin mutanen da ke zaune a yankin da muke karatu kafirai ne masu bin addinin Buda. Shin idan ɗalibin jami'a zai kama hayar gida menene hukunci da najisar wannan gidan? shin dole ne wanke gidan da tsarkake shi ko kuma a'a ya dace a yi nuni da cewa mafi yawan gidajen an yi su ne da katako don haka ba zai yiwu a wanke su ba menene hukuncin otel-otel da kayayyakin da aka yi da katako da sauran abubuwan bukatu na daban da suke cikin otel ɗin amsa duk abin da ba a tabbatar da cewa abubuwan da ake amfani da su sun hada da damshi da ke yaduwa a hannu da jikin wanda ba musulmi ba wanda ba kirista ba ne wato ba a hali kitabi ba ne ba a ɗauka cewa ya najistu idan kuma an samu tabbaci ya haɗu da najasa to ba wajibi ba ne a tsarkake ƙofofi da bangon ginin gidajen da otel-otel da suke ginin hakanan kayayyakin zaman gida da na ayyuka da suke cikinsu iyaka dai wajibi ne tsarkake abin da ya su a cikinsu idan ya kasance an yi amfani da shi wajen ci da sha da abubuwan sallah tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najastuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni akasinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasuwasi ne kan najasa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasuwasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki abu na shida wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma yanzu kuma za mu fara bayani ne kan wasu wasi da hanyar magance shi kamar haka tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne anan nan menene matsayinku amsa kasancewarsu jisa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukan su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya a halin kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewarsu musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalin kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki. tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa na najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahlul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran kanta masu ɗaukan Ali Allah ne ma'ana suna ɗaukar shugaban mumine Ali dan Abi Talib alaihi salam a matsayin abin bauta kuma sun yi imani da addu'a da neman wata bukata a madadin sallah da azumi shin waɗannan mutane najasa ne amsa idan har sun yi imani da cewa shugaban muminai Ali dan Abi Talib alaihi salam abin bauta ne tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki to hukuncinsu su shine hukuncin sauran waɗanda ba musulmi ba ne kuma ba su daga cikin ahal kitabi wato ma'abuta littafi ma'ana su najasa ne kuma kafirai tambaya akwai wata kungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan Ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin Ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fikihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne eh ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a ƙidarsu su baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa. sai dai idan suna furta zagi da wulakanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Amsoshin fikihu. filin faɗakarwa. A'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi tayyibin tahirin wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake saduwa a cikin shirin filin faɗakarwa wanda muke gayyato muku malamai da masana da suke faɗakar da mu kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum domin samun tsira gobe kiyama. Idan ma saurare suna biye da mu a makon jiya mun yi muku bayani ne game da kaba'ira wato manya-manyan zunubai kuma mun yi magana ne akan kisan kai da ƙarya. To a yau shirin namu zai ci gaba sai a gyara zama domin jin cikakken shirin amma kafin nan ga wannan. Allah. To alhamdulillah yana daga cikin manyan kaba'ira da Allah ya yi maganar su a cikin alkur'ani wato shine sihiri ko kuma dabo inda ya nuna irin girman wannan zunubi da sakamakon wanda ya aikata shi kamar yadda ya zo a cikin aya ta da biyu a cikin suratul bakara domin jin cikakken bayani game da wanda wannan aya take nufi barin haɗa ku da sheikh munir malam yusuf malami a birnin da magarmar jamhuriyar niger ga kuma abin da yake bayyanawa. yana daga cikin kabira nan kamar can hadisin manzala da ya ce istanibu saba almubiqat yana daga ciki a sihir yin dabo yin dabo Allah subhanahu wataala yana cewa walakin na shayatin da kafaru yu'allimuna nasa sihir su shaydanu su ne suka kafirce ma Allah suna koya ma mutane dabo wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma kowa hatta ya kula sai sun gaya mai inna ma nahnu fitnatu mu wajen raba ne a gare ka fala takfur saboda haka kakka kafirta da Allah Allah ya ce fa yata'allamuna minhuma masu sihiri suna neman ah, sanin wannan sihiri daga shaidanun nan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda za su raba tsakanin miji da mata da wannan sihiri wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah Allah yace ba sa cutan kowane daya daga cikin mutane sai dai da yardan Allah wa ta'allamuna ma yadurruhum yace suna neman sanin abinda zai cuta musu wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba wala qad alimu liman ishtarahu yace hakika ku sun san duk wanda ya zaɓi wannan sha'anin sihiri malahu fil akhirati min halaq ba ya da wani rabo a lahira subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa billah Allah maɗaukin sarki ya yi magana game da girman zunubin yin gulma har ma nuna mai wannan ɗabi'ar cewa ashe mutum zai so ya ci naman ɗan uwansa yana matacce wanda duk wannan yana nuna irin girman da wannan zunubi yake da shi ne wanda matukar mutum ya nisanci aikata shi to zai samu sa'adar duniya da lahira domin yin giba ya sha ban da sauran aikata wasu zunubai don baya ga saɓa wa ubangiji da mutum ya yi to kuma akwai haƙƙi tsakanin shi ɗan uwansa mutum wanda ya ci namansa ɗin kenan wanda dole sai ya nemi gafararsa kafin ya samu gafarar ubangiji ga shek munir ɗauke da ƙarin bayani giba haramun ce akwai lokacin manzon allah sallallahu alaihi wata mata gajeriya sai ta shigo Aisha tana zaune bayan wutar wannan mata sai Aisha ta ce kai wannan mace da gajarta take sai manzo Allah ya ce mata ai kin yi da ita ta ce ya rasulallahi ban faɗi ba wani abu ban gaya mata wani abu ba sai abin da take da shi ne ya ce ai shi ne giba shi ne giba ka gaya ma mutum abin da yake da shi kin nan a bayan idan shi wanda ba za ka iya gaya mai a gaban shi ba shi ne ake ce ma giba da kaman batta da shi kika faɗa sai ya zama buhuta ne yanken karya wannan shi kuma sunan shi yanke sunan shi saboda haka giba da mutane ya zama haramun ah, akwai wasu mutane a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wayanda annabi ya aika musu abinci sai miya ta ƙare sai suka aika suka ce miya su ta ƙare annabi ya ce musu yau duk da naman da suka ci bai ishe su ba suka ce a'a su ai ba ci nama ba miyan nan batta da nama annabi ya ce a'a kowa ya wato duba bakin shi kowace da ta duba sai ga shi tsokan nama tana fitowa daga bakinta sai manzo Allah yake musu to wannan shine naman mutane da kuka ci shine gashi nan saboda giba haramun ce kitaban wa a alkur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duka alkur'ani ya hana yin giba kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun hana ma mumini ya yi giba ɗan uwan shi mumini. Ya ilahal kauni ya sanadi anta ya maula ya mu'tamadi fa To kamar yadda wasu malamai suka nuna cewa giba tana jawo mutum ya aikata wasu zunubai daban kamar yin karya mutumin da al'adar shi shine cin naman mutane to akwai yiwuwar ya karya wurin ƙara ma labarin da yake badawa don ya zama ya yi zaƙi. To ko waɗanne hanyoyi ake bi wajen neman waraka daga wannan ɗabi'a ko kuma nisantar ta sai Malam Lukman Abdullahi ya ce. Eh akwai su da kaɗan daga ciki idan mutum yana so ya taimaka ma kansa wajen fita daga karya shine ya tunanin munin karya ɗin ta yadda zai zama rayuwan ɗan adam a bayan kasa ba zai rayu shi ba sai ya taru ya rayu yana da alaƙoƙi da mutane wanda alaƙoƙinsa da mutane akwai alƙawura ciki akwai sharuɗoɗi akwai kasuwanci wanda kuma idan mutum yana ƙarya cikin su ba za a samu tuka wajen kulla wayannan alaƙoƙin ba to munin ƙarya yana iya sa mutum in yana tuntuntuni a kai ya nisance shi sannan kuma ya tuna amfanin gaskiya da ƙimar mai gaskiya yadda yake tashi cikin al'umma shi ma idan mutum yana tuna shi zai sa shi ya zama ya nisanci da gaskiya ya nisanci karya sannan ko mutum ya nisanci zama na majalisar makareta don shi ma wannan yana sa shi ya adantu da wannan al'ada ɗin sannan kuma mutum ya kusanci zama da masu gaskiya wannan shi ma yakan sa shi ya zama kenan cewa ya samu gaskiyan ya nisanta da karya sannan a lokaci guda ko sai mutum ya zama yana yawan kamewa wajen labari da surutu da yawa idan har mutum ya jarabtu da karya to sai ya zama ya lizinci yawan shiru zai fi masa akan magana shi ma wayannan hanyoyi sun bi kan taimaka wajen mutum ya nisantar da kansa daga karya ya samu kansa zurin masu gaskiya kamar yadda alkurani yake cewa kunu ma a sadiki mu kasance tare da masu gaskiya استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام To da fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin bayinsa na gari da suka yi hannun riga da wannan mummunar ɗabi'a to da yake na ga lokaci na hararanmu bari barin ɗiga aya a nan amma kafin nan a madadin baƙinmu na wannan mako Sheikh Munir Malam Yusuf daga jihar da magaram a ƙasar Nijar da kuma Malam Lukman Abdullahi malami a jihar Bocin Yakubu nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. don matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin da matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwan da suka shafi rayuwar matasa a ƙasar Hausa. A cikin shirin namu na ƙarshe. mun yi magana ne akan matsalar tsaro a tarayyar najeriya da kuma yadda take shafar rayuwar matasan kasar mun ji wato ta bakin ɗan iyan gusau wanda kuma shine shugaban kungiyar matasan najeriya inda ya tsokaci akan wasu daga cikin dalilan da suke tsundo matasa cikin matsalolin tsaro musamman ma dai matsalar da aka fi sani da ta boko haram a cikin waɗannan shekarun bayan nan haka nan kuma ya ba da shawarwari ga gwamnati

domin kamar yadda aka sani ilimi shine ginshiki mai muhimmanci wanda rayuwar yau da kullum take tafiya a kansa kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin cewa sun zama sanadiyar samun koma bayan yankin arewacin najeriya shine rashin rungumar ilimin zamani shirin namu ya fara yada zango ne a jami'ar umaru yar aduwa wadda take a cikin birnin katsina a jihar katsina kenan mun kuma tuntuɓi ɗaya daga cikin malaman tsangayar ilimin addinin musulunci da ke wannan jami'ar mai suna malam yunus muhammad sani tambaya ta farko da shirin namu ya fara yi masa ita ce ko yaya yake ganin yadda matasan da suka fito daga arewa suke rungumar ilimi da karatu To alhamdulillah da farko dai kamar yadda kake magana musamman akan abin da ya shari matasa kuma abin da muka sani shine matasa su ne cikin rayuwar kowace al'umma da kuma fatan ci gaba a wannan al'ummai. To gaskiya a halin da muke ciki a Najeriya musamman a inda muke a arewacin Najeriya za ka ga cewa akwai bambanci kwarai da gaske na wajen wato kumaji da sha'awa na a ci gaba da yin karatu a arewacin najeriya wannan kuma ya haɗa maza da mata sai dai kawai matsalolin da ake samu shine za ka ga cewa babu inganci ko kwari na shi ilimin da ake samu daga makarantun da suke kafin makarantun gaba da sakandare wato makarantun firamare da sakandare wanda shine ginshiki wanda zai tarbiyyantar da matashi ta yadda zai zama na cewa a gobe lokacin da zai shiga jami'a domin faɗaɗa iliminsa da kuma share hanyar ci gaban shi a gaba sai ka ga cewa bai sami ingantaccen ilimi ba a wannan mataki na farko domin ko muna fuskantar matsaloli daban-daban yanzu a makarantar firamare za ka iya samun a cikin aji guda za ka iya samun yaro ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu wanda yara ne wanda ba su wuce ɗan shekara goma shekara takwas shekara tara shekara shidda yan aji ɗaya misali zuwa aji biyu zuwa aji shida So, kaga wannan tsarin wanda ake ciki a yanzu babu yadda za a yi a ingantaccen ilimi ka ce za ka iya koya ma yaro a cikin minti arba'in ko talatin ma ka ce za ka iya koya mashi wani abu yaron da ya kai ɗari biyu a cikin aji hakanan za ka ga cewa lokacin da yaro zai zama wannan mataki na farko wato makarantar firamare zai shiga makarantar sakandare sai ka ga cewa abin da ya kamata ya samu wato introduction ko kuma eh, ilimin da ya kamata ya samu na share fage domin ya shiga babban makaranta ta secondary sai ka ga cewa babu shakka bai same shi ba saboda haka ba zai samu abin da ya kamata ya samu a secondary ba shi ba saboda haka daga karshe sai zama an gama karamar secondary da babban secondary yaro zai samu abin da ya kamata ya samu in ya shigo jami'a sai ga ya fuskanci matsaloli domin gaskiya karatun da ake jami'a ba irin wanda ake a wancan matakan bane ba domin ana iyaka kokari a ga cewa an bi ka'idodi na koyarwa da kuma na jarrabawa da makamantan irin waɗannan saboda haka za a ga cewa a nan ana samun matsaloli duk da yake alhamdulillah kuma ana samun ci gaba akwai malamai waɗanda suke gura su shine su taimaka su ga cewa matasa sun ci gaba rayuwar ta ci gaba za a ga cewa sun san matsalolin da ake fuskanta a bayan saboda haka za su dinga nuna masa hanyoyin da ya kamata su bi domin su gyara wannan kurakurai Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. In ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara. To Nusa ya mana bayani wanda ya zama kamar shimfiɗa kenan dangane da matsalolin da ɗalibai suke fuskanta wanda suke gadon su tun daga makarantun firamare da kuma na sakandare wanda shakka babu suna da tasiri mai girma a cikin karatun ɗaliban a jami'o'i to shirin namu ya tambaye shi kowane ƙoƙari ake yi musamman ma dai ta fuskar malamai domin ganin an cike wannan giɓin da ɗaliban suke ɗauke da shi daga makarantun firamare da kuma sakandare ga bayanin da yi wa shirin namu shiɗin ne saboda kamar yadda muke ce ma babu shakka akwai bukatuwan hakan saboda haka shi yasa zaka ga cewa a lokacin da suka shiga a jami'an zaka ga akwai rauni kwarai da gaske to amma daga cikin su ko wanda suke dagewa su goge su ga cewa sun sun rama wannan wato raunin da suke da shi a matakai na farko saboda haka za ga cewa sun koma lafiya lau a duk lokaci guda kuma akwai yawanci akwai yara kuma wanda su kuma da sun yi waɗansu makarantun waɗanda ba na gwamnati ba ne wato makarantun da suke masu zaman kansu to za ta ga cewa irin waɗannan suna yin abin da ya kamata to daga cikin kuma wanda suka halarci makarantun gwamnati su ma akwai ɗaiɗaiku sannan kuma environment ko kuma in ce yanayi na jami'ai shi ma yakan sa wasu zabura su gyara kurakuransu so amma ala kulli hal gaskiya ana samun ci gaba idan muka la'akari da abin da yake faruwa a baya wannan ko maza da mata domin yanzu dan kayan makarantar sakandare za ga cewa yawanci ba ana daukar cewa kayan ilimi bane da ma a ce za ta samu na aikin yi saboda haka mutane suna kokarin su gaskiya sun shiga cikin jami'o'i wanda shekara idan za a yi jarabawa ta shiga jami'a za a ga cewa dubban ɗaruruwa mutane suke miliyoyi kake yi amma za a ga cewa da ƙarshe yan wa'anda suke samun adireshi saboda babu inda za a iya aje su ko kuma um, makarantun ba za su iya Daukan nauyin duka ɗaliban da suke nema ba saboda haka sai ga cewa yaro ya yi shekara ɗaya biyu uku har biyar yana neman ya samu shiga jami'a to kaga duk wannan kwarin gwiwa ne wanda ake samu saboda cigaban gaban ilimi da ake samu duk da yake akwai aiki babba wanda yake ya kamata hukumomi su yi domin inganta ilimin jami'a wanda shi ne babban ginshiki wanda ya zama na mace da samu ci gaba cikin al'ummar. Duniya bako a kiyama ba zan ki in faɗa ba. jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara muhimman abubuwan da mutane suke gudanarwa a rayuwarsu suna da manufa wacce ba za a iya yi wa ilimi togiya ba idan wasu suna yin karatu da ilimi ne domin yi wa rayuwa kyakkyawar fahimta da wasu kuwa suna yin sane domin ya zamar musu hanyar sana'a da kuma samun aiki shirin namu ya tuntuɓi malam yunis muhammad domin jin kowane dalili ne ya sanya mafi yawancin matasan arewacin najeriya suka rungumi ilimin zamani to a gaskiya nake cewa kamar yadda ka sani musamman a kasashen afirka za su ga cewa a wato damammakin eh, samun ayyukan yi ya yi karanci a kan abin da ya shafi kasuwanci da sauran wasu abubuwa saboda haka za ka ga cewa matasa mafi yawanci gaskiya suna kokari ne su shiga jami'o'i ko makarantun gaba da sakandare domin su karo karatu domin su samu dama samu gurbi ba a rasa waɗanda suke su ba wannan shine gurin su ba suna so su yi karatu ne domin su ƙara samun ilimi wanda zai inganta rayuwarsu amma dai ka iya cewa kashi mafi girma wato ko in a cikin ɗari ma suna shiga jami'a ne domin idan sun yi wannan karatun ya ba su dama su samu aiki yi ta yadda za su iya tafiyar da rayuwarsu musamman kamar yadda ka sani a arewacin najeriya nan wato ana cikin wani yanayi wanda yake al'amuran kasuwanci ko ma ƙasar baki ɗaya al'amuran kasuwanci ya yi rauni kwarai da gaske saboda haka babu wani abin da matasa suke in ba wannan ba wa'annan masu ma tunanin kenan in muka koma cikin gari za mu iya ganin cewa sauran matasa wato sun kama wasu abubuwan saboda kila ba su da damar da za su iya wucewa gaba su yi karatun ya ba su da hali su kuma ba su iya ɗaukar nan kan sai ga cewa sun kama wata irin rayuwa wadda take ma ba ita ya kamata su yi ba. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne To ma sauraro ƙarshen shirin namu kenan a wannan lokacin. da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba domin a ji wato ci gaba da tattaunawa a kan yadda matasa a ƙasar hausa suke rungumar ilimi da kuma wato dalilan da ya sa suke ci gaba da karatun a wannan lokacin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na thì ăn đất đất ăn là thành nhân ya là mình nhân ya là ya ra ra là ya thì ya là ra là thì ra gì ta phải sinh thành ya là phải sinh ya Mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau labarai muke ɗauke da su mabata da suka shafi harkar noma a Najeriya da kuma batun da ake yi na ganin cewa an farfado da noman rani a cikin wannan ƙasa da ma faɗin Afirka baki ɗaya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Tuntuni masu bakin fada a fagen noma sun hango cewa noman fada ake yi a cikin damuna kaɗai. ba zai da wadatar da nahiyar afirka ba matukan ana son a wadata wannan nahiya da abinci kamar yadda ake da bukatuwa da shi a dalilin haka ake ta karfafa manoma da su rungumi noman rani domin yana ɗaya daga cikin nau'o'in noman don idan aka rungume su kuma suka zauna suka zama waɗanda ake yi a kullum to shakka babu za a samu abinci wadatacce a cikin wannan nahiya sai dai kuma da akwai matsaloli masu yawa da ake fuskanta a wannan fage matukar ana son ganin an cimma manufar da ake so a kai gare ta a matakin farko ruwa shine babban abokin aiki a fagen noma damina da kuma rani idan har akwai madatsun ruwa a cikin jihohi mabambanta na ƙasar najeriya ga misali to da za a raba ruwan ya isa inda ake son a yi noman ranin wato gonaki da garake har a ci muryarsa yana daga cikin babban kalubale matuƙar kuwa ba a warware wannan matsala ba a matakin farko to duk wata magana ta noman rani za ta tsaya ne akan cikin takardu da kuma kundin da aka shata ta a mataki na gaba da akwai samar da sauyi a cikin tsarin noman kacokau daga na gargajiya zuwa na zamani wannan yana nufin cewa a samar da kayan aiki na zamani da za su sauƙaƙe aiki da hakan zai bayar da damar yin noma mai yawa a cikin ƙanƙanan lokaci maimakon a ce manomi yana riƙe da fartanya da galma ya kuma duka yana karta ƙasa to a kawo injina da motocin tantan wato tarakta da za su yi aikin mutane goma ko ɗari ma fiye da haka cikin sa'o'i kaɗan a lokacin da shugaban ƙungiyar tarayyar afirka musa faƙi yake tofa albarkacin bakinsa dangane da taron da aka yi a ƙasar azerbaijan na muhalli a shekarar da ta gabata ya bayyana cewa lokaci ya yi da za a ɗauki kayan aiki na gargajiya kamar su fartanya da galma duk a kai su gidan tarihi adana su ta yadda idan jikokinmu sun taso ko 'ya'yanmu a rika nuna musu cewa fada a afirka da wannan ake noma To wani abu na gaba mai muhimmanci wajen sauya noma shine iri, irin kuma ya zama mai nagarta, wanda zai jurewa sabon yanayi da ake shiga a duniya musamman mu, na sauyin yanayi. Yana da nashi muhimmanci na koli idan har ana son noman rani ya samu karbuwa da kuma ɗorewa. Har ila yau da akwai buƙatar a koya manoma sabbin dabarun noma da zai zamana yana tafiya da yanayin da ake ciki mun yi maganar muhalli wani bangare na yin haka shine amfani da magungunan kashe kwari masu illa ga ƙasa kuma a kawo ƙarshen yin haka ma baki ɗaya abin farin ciki shine cewa a cikin nahiyar afirka daga ciki hadda najeriya da akwai ƙwararru a wannan fage da suka fito da dabaru a ilmance na amfani da wasu hanyoyin korar kwari masu kawo hari a cikin gonaki suna cinye amfanin gona nesa da magunguna masu illa da kuma hatsari ga ƙasa da zarar an samar da waɗannan dabaru to ya kamata a sanar da manoman ne a cikin karkara da su ne ƙashin bayan noma a cikin ƙasashen nahiyar afirka kamar najeriya da sauran waɗannan ƙasashe na nahiyar mu da akwai hanyoyin zamani na sadarwa da za a iya baiwa manoman wato waɗannan bayanai domin su yi aiki da su idan har ya ta'azzara a sake farfado da tsohon shirin da ake amfani da shi na malaman gona da suke bi cikin kowane lungu da karkara su haɗu da manoma su faɗa musu ga yadda za ku yi ga abin da ya kamata ku yi ga abin da bai kamata ku yi ba saboda noma ya ci gaba to da fatan ganin hakan za ta faru a cikin gaggawa a nahiyar tamu ta afirka To za mu nufi wani sashi na Najeriya inda sarkin gargajiya kacokawai ke koya wa jama'arsa dabarun noma na rogo na zamani. A ƙarƙashin shirin yaƙi da yunwa, wadda ana fama da ita tabbas a Najeriya, da kuma lalubo hanyoyin bunƙasa noma, basarake a Kaltungo ya koya wa mutane dabarar noman rogo. Injiniya Salim Muhammad ya ƙaddamar da noman rogo ga mutanensa da yadda za su yi shi cikin sauƙi tare da ƙarfafa su su rungume shi amfanin sanya wato masu ilimi kenan su zama su ne masu sarauta ta gargajiya kusa da jama'a saboda za su yi amfani da wannan ilimin nasu su wayar da kan su. To yankin Ture Balam da ke karamar hukumar Kantungo a jihar Gombe, shirin na bunƙasa noman rogon. Sarkin ya ja hankalin al'umma da su rungumi noman rogo inda ya bayyana alfanu da suke samu a fannin tattalin arziki da juriya kan tsadar taki ya kuma bayyana cewa tsadar takin zamani ce ta sa noman rogon ya zama abin da ya fi dacewa a runguma saboda yana da juriya da kuma sauƙi. To an yi bayani akan abubuwa biyar da ya kamata a mayar da hankali a kansu a noma na wannan shekara ta 2025. fannin aikin noma na bayar da gagarumin gudummawa a tarayyar najeriya bisa cewa akasarin 'yan ƙasa sun dogara ne a kan sana'ar ta noma hakanan kuma fanni na taimakawa wajen samar da kimanin kaso 23 cikin ɗari ga tattalin arzikin ƙasar ta najeriya sai dai abin takaici har yanzu ƙasar ta dogara ne wajen shigo da kayan abinci cikin ƙasar da ƙasashen waje sannan kuma talakawanta da dama na kwana da yunwa sakamakon ƙarancin abinci an ƙara wannan fanni na noma kaso 127 a cikin kasafin kuɗi na bana zuwa naira biliyan 826.5 saɓanin yadda aka ware wa fannin naira biliyan 362.9 a kasafin kuɗi na shekara ta 2024 ta gabata wanda wannan mataki na nuna cewa gwamnatin tarayya a shirye take domin bunƙasa wannan fanni na noma sai da wasu ƙwararru a fannin sun bayyana manyan ƙalubalen da ake fuskanta da ya haɗa da tsaro sauyin yanayi tsadar kayan aikin noma da tsadar gudanar da aiki barkewar cututtuka da ƙwari da ke lalata amfanin gona da aka shuka a matsayin manyan ƙalubale biyar da suka waje ba a magance su a wannan shekara da aka shiga domin haɓaka noma. Har ila yau sun bayar da wannan shawara ce bisa la'akari da cewa dawar da wannan ƙalubiyar da ke takawa a lokacin kakan noma ta shekara ta 2023 da ta 2025 da ta gabata. Ƙalubalen rashin tsaro wannan matsalar na jawa manoma da sauran masu son zuba hannun jari a cikin fannin noma koma baya musamman bisa la'akari da yadda 'yan bindigan daji ke halaka manoma da kuma yin garkuwa da wasu daga cikinsu kamar da ya kasance a shekara ta da da ashirin hudu. hakan ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da ya kai kimanin kaso 39.84 musamman ma dai a watan disamba na shekara ta 2024 sai kuma sauyin yanayi wannan lamari ya zama tamkar ruwan dare a faɗin duniya ba wai a najeriya kaɗai ba wanda kuma yake jawo sauya tsarin noma misali wata ƙididdiga ta nuna cewa farashin man fetur na haifar da hauhawar farashin kayan abinci sannan kuma manoma da 'yan kasuwa suna komawa kan haramtaccen haraji na 'yan kama karya da barayin daji ke dora musu bayan sun yi jigilar amfanin gona a farashin kayan noma tsada farashin kayan da ake amfani da su a noma kama daga takin zamani injinan barwa, tsadar abubuwa da dama suka shafi harkar noma duk suna taimakawa wajen tashin kayan abinci. don haka masana sun yi kira da a magance waɗannan matsaloli matukar ana son ganin cewa an yi noma mai inganci wanda zai sa a samu sauƙin kaya da amfanin gonar da za a kawo su kasuwa talakawa su samu csa To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari